To, masu kallon mu da sauraron mu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da sake kasancewa da mu cikin shirin namu na duna na barkin sallu wadda muke tattaunawa da Profesa Ali Ibrahim Kankara. A Prof, idan ba a manta ba shirin mu na baya ne gabata. Eh kwarai. Ina jin mun gama da maganar mun maga dan sambo. eh a'a ba an gama da magana mamada dan samba ba an taɓa mamada sai kuma a tsallaka wani wurin amma magana mamada ai ba a gama ta ai mamada ya kafa tarihi a ƙasar hausa eh kwarai ya kafa tarihi